Assalamu alaikum wa rahmatullah ya ayyuwa 'yan matan aure wannan nasiha sha ku ci ban bukaci kowace budurwa ta ji ta ba domin ba hurumin ta bane ba amma idan kin ga an sa miki ranar an kusa bikin ki yana bukata da kiji a daren farko da idan an kai amarya wasu matan sukan gudu saboda wani dalilai to shi kuma ango a lokacin yana zumuɗi an ba shi labarin wannan bandashashiyar gurasar taki musamman in yana tare da abokanai waɗanda suka yi aure to abin da ke gaban ki kalubale ne kin san daren farko dare ne wanda yake da zafi a wajen duka wata ya budurwa wacce ta kai budurcin ta gidan miji abin da ya kamace ki da ki daren da kuka yi alwala kuka yi sallah kada ki sake ki guje dan kika bari ya miki ta karfi da yaji to tabbas zai ji miki ciwon da sosai zaki ji zafin shi abin da ya fi miki sauki a daren da aka kai ki kun yi sallah ya umarci ki da ki ku tashi ku je ku kwanta kika kwanta ya kai hannunki ya taba ki kika matsa ya ƙara kaiwa kika matsa to zai ɗau miki wasu 'yan nasihohi da ya banki to ki sa a ranki wannan fa halak ne to tabbas za ki ji daɗin da baki taba jin shi ba kuma a daren farko duk abin shi ba zai taɓa gane hanya ba in dai ba ya sani ba daman can hanyar ba to idan yana neman hanya ki taimaka wa kanki da kanshi ki ƙara mai ƙaimi a kan wannan gurin ki ɗora shi a turba tabbas da zafi amma ba sai an jure to bayan kuna wannan an gama an tashi abin da ya fi miki sauki kina so ki ji sauƙi ta tsarki da ruwan ini domin tsarki da ruwan dimi yana kashe duk wani raɗaɗin zafin ciwo tabbas idan kina tsarki da ruwan dimi mijinki zai ji daɗin ki a duk lokacin da yake so sai wani abu wanda mata ba ku gane shi ba shi namiji fa wani abu ne wanda yana buƙatar yin kes uwa uba a ce ki sha mai nono kika lailaya mai wannan dan yankan na kaciya kina dan zazzara hannunki kina dan danna wajen yan nan kina dan mulmulata ba karamin daɗi zai ji ba sannan uwa uba ke kuma idan kina so ki ji cewa tabbas komai nashi ya tafi enough ki yawaita sakan mai jikin ki kaf ki kwanta ka sharba shi zai ta laila yaki a'a ki ma ki dinga yi ki kama nan ki mulmula ki tsotsinan ki kwantar da shi ki kama a aliyan nan tashi ki jijjiga ta ki jijjiga ta ta jijjigu ba jijjiga mai zafi ba sannan ki daga kafafuwan shi wannan ya tsaga ki sa dan yatsan ki ki dinga shafo ta a hankula kina shafo ta a hankula kina shafo ta a hankula zaki ji yanda zai dinga sakar miki numfashi yana ɗauke numfashi sannan ki samu abin aliyan nan tashi ki haɗe ƙirjinki ya sa ya dinga zungurawa tamkar yana abena a jikinki za ki ji yadda zai dinga santi bayan kin yi wannan ki zo ki kama bakin shi ki tsotsa ki tsotsa ki tsotsa idan kina so ki ji yana surutu uwa uba ki sha mai nono idan kika kama nuna kin san dan kan karami ne to ki fara ya shi kina laila shi kina dan tattauna shi sai ki kama ba cafka sosai ba kina sha kina dan jujjuya shi da harshen ki yana jin daɗi sannan kada ki ce wai ke ba za ki sha ba idan kina ganin ba za ki iya ba ki kama aliyarsa ki aje tsumma a gefe kina jijjigawa kina sha kina ɗin lallayawa wanda ya kace kina kina zukota sake ji yadda zai dinga jan numfashi in kina zuko nan kawai kina zuko ran shi haka zai ji ina lakwadar daɗi ce take ɗiba shi abin da kawai zaki mai kenan yawaita masa sannan idan kika ga yana ƙoƙarin yana abin yana zirawa yana zirawa to ke abin da zaki mai ya taɓo gurin da yake so idan ya taɓa wannan albasar ta can ciki ba ƙaramin daɗi zai ji ba to numfashin ki zaki dinga turo mai kema kina bashi yana turawa yana tura yana to kai gurin zai ɗora span sai ki ji yana ha ha yana nishi da kyar abin da ya kamace ki da ke kenan to bayan kin yi yi wa'annan abubuwan kuna yi kuna yi in aka gama za ki ga ya faɗi ka sharɓa yana fitar da abin kaɗan kaɗan to zo ki dinga dan tattauna mai kan nonon shi to zai dinga fitar da shi wanda ya rage mai a jikin shi ku gama ku je ku yi wankan ku bayan kun gama sai gare ka ango a jiran da aka kai maka amarya bai kamata kanka tsaye ka nuna mata cewa ga abin da da kake bukata ba za ta ji tsoro duk wata ni'ima ta ta ta dauki ta zamana ba ta da wani ni'ima ta sa tsoro saboda ana ba ta labari da safi. ta zafi ta zafi zai ɗauki ba haka za ka yi ba idan kuka gama sallah ya ce kina buƙatar bacci kin yi hada hada kin yi me ki tafi ki kwanta ni zan yi kaza ko zan yi kallo ko kuma zan ɗan ki tafi ko kuma je ki kwanta ni a zan kwanta ka dai mata dubaran da za ta saki jikinta ta shiga ɗaki ta kwanta an kawo ta da kayanta enough a jikinta dare na ɗan tsalawa lallaba ka je so mu dan shafa kanta wannan shamfun da ta zo maka da shi dinga shafa shi kana lailaya shi kana shafa shi kana shafa shi dawo hancinta kana dan shashafa fuskarta kunnanta kana dan shashafa shi tukunna tana farkawa sai ka ce kin tashi in ta ce in ya ce karki tsorata ba abin da zan miki kawai zan taba ki ne domin ji daɗi saboda na daɗe ina mararin wannan jikin naki ban taba shi ba sai yau da ya zama halak ɗina bayan kana ta mata wa'annan kalaman masu daɗi ga kazanki ga kazanki ga kazanki kana lailaya ta kawai zira hannunka baya bayan ta kaɗan saki breziyar da ta saka ka kawo hannunka kana shafa ƙasan ƙasan ta kana ɗan shafo shi kana ɗan kewaye shi kana zuwa cibiyarta cibiyarta kana lailaya kana lailaya sai kai sama kar kai ƙasa kayo sama ka ɗan zira hannunka cikin fira'inta ka kama nononta kana shafawa kan nonon ka san sabo ne bai saba ja ba bai saba fitowa ba to ka kama shi kana ɗan lailaya shi kana lailaya shi ka tabbatar ya fito duka biyan to za ka ganta ta yi lakwabs to ba shiru za ka yi ba ci gaba za ka yi kana tambayar ta da daɗi in ci gaba da daɗi ba za ta amsa ma ba amma tana jin daɗin sosai fiye da yadda ba ka zato to bayan kana ta wannan shafawa kana ta shafawa sai ka samu ka da za ka yi ka ɗaga rigar za ta taya ka har tana jin daɗi za ta taya ka za ka ga tana ɗan mammotsawa alama ka cire kana gama cirewa kar ka yi komai kai bakin ka kan nuna zaka ga nan da nan ta yi kamashi kana tsotsa kana jin daɗi kana tsotsa sai ka taho da hannunka ɗaya kana mulmula shi ɗaya kana tsotsa ɗaya hannunka kana taɓa cibiyarta a hankula zira hannunka cikin zaninta wannan ɗan abin na tsakiya mai ɗaya fata na ta yi zumɓoto ita za ka kama hannunka ka sa a ciki ka dinga karkaɗa shi kana karkaɗa shi wai inda ihu a daren nan za ka ji tana yi saboda ka a lokacin bukatar ta kawai ka saka kar ka saka ci gaba da lailaya mata kana jijjiga mata kana shan nonon ta kana jijjiga mata kana shan nonon ka ji duniya ba abin da take so illa ka ci ta to kada ka ci kai ta mata haka kai ta shan nonon kana mulmula shi kana jijjiga can gurin ka ga tarasa inda za ta sa kanta to zane zanin kamata ta zagidir in ka zane zanen sai ka kwantar da ita ka ɗaga kafafuwanta duka biyu ka sa bakinka a wannan guri yar fatan nan ka dinga tsotso ta kana tsotso ta nan da nan zaka ji tana numfashi babu iyaka tana wayo daɗi tana ke in ma bata kira daɗi ba a ranta tana faɗi kuma za ma ta faɗa saboda tsananin daɗi zaka ji tana faɗi kana sha kana zuru hannunka kana da mammatsa mata nonon ta saboda ji za ta yi ba abin da take bukata illa ka kana mammatsa wato za ka ga nan da nan abu na bulbulowa daga jikinta yana bulbulowa tana bukata kana kai abinka kana zira za ka ji ya shige sai ka ji yana cakal cakal cakal alamar ya ji kenan tana zamewa tana ita ku miƙa ma take ka ci miƙa ma take to nan da nan za ka ga ta kankame ka alama ta fitar da span din nan na shekara da shekaru za ta rungume ka to kar yadda ka kasi har ta fitar tana kama fitarwa to dage kai komai nata zai saki ya buɗe kai kuma dage dinga sawa kana cakawa kana cakawa kana cakawa a haka kana caka kana cakawa sai na kai tawo to zaka lokacin ce riƙe ta za ta ji tafin hannunta ita kuma yana mata wani tsitsitsit kamar alama zafi daɗin zafi na shiga to sai ta rungume ka kai ma sai shi kenan kun yi saduwa mai daɗi wacce kowa ya gamsu don Allah samari da 'yan mata a daure a daure a dinga yin haka yana ƙara soyayya duk soyayyar da ba wannan babu idan har mace ta samu wannan ta gama ni da nake muku wannan faɗakarwa wallahi har zuciyata ina gaya muku kuma dan Allah in mata a dagi a dagi a dagi a dagi kuma maza a dagi a nemi abu mata a dinga cin fruit fruit fruit wanka kwalliya ajiyata kika iya tsafta girki wanka kwalliya iya kwanciya kin gama wani mace komai sai dai ki ana ai iyayenta kungurmaye yan boko ne yan tsafi ne yan me ba tsafi tsafin ki a cikin gidanki kada ki yadda wata ta ziga ki wannan gurasar da ke bashi ya hada ta da aliyarsa ya fi komai tsafi ya fi komai daɗi shi kan shi bokan da za a bashi wannan so zai saboda gurasa ce wacce ta ta kayan haɗi ba kowa ne ba yake kwasar ta sai mai daraja wanda Allah ya tsaga duk wadda kika ga ta tafi ta yi karuwanci to tabbata gurasa ta ba ta da matsayi ba ta da mai ba ta ji kayan haɗi ba kina yin aure gurasa ki ta gama jin daɗi mijinki ya gama hutawa ya gama jin daɗi tsarki da ruwan ɗini mata tsarki da ruwan ɗini tsarki da ruwan ɗumi yin kwalliya da safe wani na bukatar ya sha murtuku bayan ya je sallar asuba ya dawo kafin ya zo ya wanka ya ci breakfast zo ki kwanta ya zo ya dan sha mafi nan shi ma na dan lokaci ne to kyanta da safe kuma ki goho ki goho hajiya ta ya zira za ki ji zafi amma zai ji daɗi to ba shi ya ji daɗin ke ki jura zafin bayan kin goho ya zira ya zira ya zira can ciki ya ji daɗin shi ya gama kun huta tashi ki je ki maza ki dora muku ruwan wanka Su ba a flax fara yin wankan ki dora kayan breakfast soya na soya da na dufa hada shi a dining ko a kan a falo kawai ya tashi ga ruwan kacan ai bayi ya je ya fi wanka kayan shi enough a gadon kafin ya fito kin gyara kin fesa turare kin yi komai to yazo yana cin abinci sanya miki sa rigakki yar a tamfakki mai kyau wacce ɗinkin ne das a jikinki wannan ɗan dantsan nonon naki ya ɗan fito yanda yas iya cin abinci iya kallo ya san yes fatan nan taki sama malike ta da mai kawai ya tana shine nonuwa a tsetse duk kuma ki yawaita sa guri ziyoyin da su ɗago nonuwanki yanda zai san cewa eh bai auri kwashi kwarab ba tana gyara jikinta in kin za ki zauna zauna ki dan durkusa sannan ki dauki kai ki ce bismillah mu ci abincin yana ci kina a a kina kwaikwashe kwarkwashe in yace mi ko dan zaki ga ya fake dan mi ko mm, abin nan a cikin ɗaki ki shiga in zaki tashi dan rausaya ki miƙa masa kirjin sannan ki juya ɗuwaiwukan ki ki tashi kina juyi zaki ga ba abu zai aike ki ba kawai ya ga salon tafiya ki ga inda kike tafiya to ja ajin ki tafi a hankula kina rausayawa ki je ki ɗauko ki kawo mai ki bashi sannan za ki zauna ki zauna in zai tafi ki ce ba kaman ba zai miki kis din da za ki sha yawun shi ya sha ki ba shi har ce ya sha ya baki ki ce ba kai wai turis din ka ba zai dora musu kis ya dora musu kis ki ce to ka kula min da kanka ina nan ina ma tana don gurasa mai dan ban daɗi sai ka dawo ka ci kin ɗaga mai hannu ki mai addu'o'i ya tafi ki dawo gidanki ki zo ki kwanta ki huta baccin nan da baki ba duk inda ɗaya take kin yi sallah ki kin ci abincin rana kin ci ci ɗan kayan da za su ƙara miki ni'ima saboda kafin dare sun jiku bayan kin yi wa'annan yamma ta la'asar nan da nan haɗa girki kin daidaici zai shigo karfe shida to tun biyar da rabi shiga wanka ki fito daga wanka ki feshe jikinki da dan baba santirari ki nemi kananan kayanki wanda kika san lalle zai ja hankali dole ma a kwanta da ke ko ba a da da niyya ba in yana wash wash ya gaji ce ne za ka yi wanka in kai wanka za ka wargaje zai shiga wankan nan babarin shi za ki iya shiga wanka shiga ki saɓe kayanki ki mulke ko ina ki ce yau kina so ki ci ko ina na ƙanshi milke shi ta dawo ki sa mai kaya ya zauna ya ci abinci ki kunna muku kallo kunna yi kuna raha a yi sallar isha ana ida da sallar isha kafin dare ya an yi rol ɗaya an yi rol ɗaya an gama an ci gaba da kallo sha ɗaya sha biyu an ɗan kwanta cikin dare dai ki je yana miki haka mom darling baby na ki tashi ina buƙatar ki sai ki ce to baby bari ta so mu je mu yi fitsari ku je ku fitsari tun daga bayi kun faro wasan ku ringiɗi ringiɗi kun zo daki kun yi abin da za ku yi to shine mata za ki ji ya manta kaf za ki ji ana sai fari kake kana ki ba aure ya karɓe ya samu karɓuwan ne dan Allah mata a taimaka a taimaka wa kai a taimaka wa kai na gode wassalamu